Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe hudu agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International ke magana. karibulla Abdulhamid na Madobi. To masu sauraro barkanmu da wannan yammaci ga kanin labaran duniyar. bayan kisan gillar da wasu 'yan bindiga suka yi wa mutum sama da 40 a jihar plateau ta najeriya rahotanni na cewa har zuwa yau ana ci gaba da tattara gawarwakin waɗanda aka hallaka a daji ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar niger na ci gaba da nuna damuwa kan ci gaba da tsare mambobin su bayan gwamnatin mulkin soji ta saki fursunonin siyasa da sojoji wani harin barayin shanu ya kashe akalla mutum 30 a sudan ta kudu kasar china ta sanar da lafta harajin kashi 34 kan kayayyakin amurka a matsayin martani dangane da harajin da shugaba trump ya sanya wa kasashen duniya da ya jefa sassan duniya cikin dambarwar tattalin arziki to yanzu kuma ga labaran bi da bi bayan kisan gillar da wasu 'yan bindiga suka yi wa mutum sama da 40 a karamar hukumar Bokos ta jihar Plateau a Najeriya. Rahotanni na cewa hankula sun fara kwanciya a yankin sai dai har ya zuwa yau ana ci gaba da nemo wasu gawawwaki a cikin daji. Shugaban kungiyar raya al'adun Bokos kuma ɗaya daga cikin dattawan yankin Pamasam Padang ya yi bayani akan irin barnar da maharan suka yi. Wannan sun mutane ne, wannan mutanen da suka shigo sun shigo a babur ne kuma da rana so an gan fuskokin su bayan gari ba ne hmm. ba mutanen da an waye su ba ne ba mutanen da an su ba ne ba fulani da mun taba mun gan su ba ne an da suka yi harbin a mangon da suka yi a cikin jama'a a cikin jama'a cikin gari ba gona ba ba wai an ji wani waje ba wanzo da zo da mashishinan ga babur nasu suka yi harbi sai suka shiga daho suka wuce suka je a daho masu yin harbi ba zauna wajen da suka wuce suka je munguna a munguna ko ruka uku a munguna sun zauna sun dake a a kiyawo kina sun yi kisa sosai yanzu dai yadda muke magana har yanzu ana kan ɗiba mutane daga daji amma wanda aka riga aka ɗiba aka musu masu da sun kai talatin da wani abu da rana aka yi fa ba wai ma an bari kamar yadda da an saba yi a zo da dare ba ana 2 o'clock na ka dinga bude wuta ka ba ni shawaran da zan bayar ya kamata san akwai shawaran da eh, shugaban da ya bayar kwanakin baya na maganin community policing yana mun kamar da gwamnati sun concentrate da community policing da zai taimaka sosai shugaban kungiyar raya al'adun okos kenan a jihar plateau ta najeriya to yanzu muna plateau inda ruwan sama kamar da bakin kwarya da iska mai karfin gaske ya lalata gidaje akalla saba'in a ƙauyukan mabuɗi da sabon gida da ke jihar ta plateau rahotanni sun tabbatar da cewa ruwan saman da tsawa mai ƙarfi ne suka haddasa wannan ibtila'i a yankunan biyu mazauna ƙauyukan sun tabbatar da cewa rufin gidaje saba'in ne ya fatattake yayin da gidaje da dama suka rushe shugaban karamar hukumar lantan ta kudu namfa bin ya tabbatar da faruwar lamarin Masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya na ci gaba da tsokaci dangane da ficewa daga ƙasa da shugaba Bola Tinubu biyai da kuma mataimakinsa wanda hakan ya janyo a yanzu babu wato shugabannin basa cikin ƙasar. Comrade Hamisu Kofar Na'isa babban daraktan kungiyar da ke rajin ci gaban demokuraɗiyya a Najeriya ya yi tsokaci dangane da wannan batu. Abin da shafi decision making wato yanke hukunci ɗaukan wani mataki a gwamnatance wanda watakila hakan ya zanya ya janyo cewa sai an tuntuɓi tsakanin shi mataimakin shugaban ƙasa ko shi shugaban ƙasar yayin da ba sa nan wanda hakan zai iya wato daƙile tafi kada al'amuran gwamnati. Abu na biyu shine harkoki na tsaron ƙasa. A yayin da waɗannan mutane shugaban kasa da mataimakin shi ba sa nan so wato yadda za a yi responding to al'amuran tsaro a lokaci cikin gaggawa shi ma wannan ka iya samun tsaiko abu na uku wato alaƙoƙin ƙasa da ƙasa harkokin diplomasi. ya waɗannan mutanen guda biyu su ne a ƙashin bayan gudanar da kowace irin yarjejeniya tsakanin ƙasa da ƙasa to yadda ba sa nan za a iya samun wato tsaiko wajen aiwatar da wasu yarjejeniyoyi da wasu alaƙoƙi na ƙasa da ƙasa abu na gaba kuma shine su kansu mutane za su ganin an bar ƙasa ba kowa babu shugabanci sannan kuma rashin wato ƙwarin gwiwa da kuma rashin yadda tsakanin tsakanin harkokin shugabanci abu na ƙarshe kuma wato za a samu wani wanda duk da cewa shi mataimakin shugaban kasa shine matsayin shugaban kasa na riko wato shi shugaban majalisar dattijai shine shugaban kasa na riko amma duk da haka za a samu wato wani gegen gibi kwamar hamisu kofar na isa kenan shugaban kungiyar rajin tabbatar da demokuraɗiyya a najeriya an yi jana'izar fitaccen malamin addinin musulunci nan sheik dr idris dutsen tanshi a jihar bauchi da ke tarayyar najeriya shi malamin ya share gwamman shekaru yana karantar da addinin musulunci a ƙasar tsarin koyarwarsa ta addini ta ƙara fito da shi cikin manyan malaman da aka fi tattaunawa a baya-bayan nan akan su ya rasu a daren juma'a bayan ya sha jinya kuma dubban jama'a sun halarci jana'izarsa a jihar bauchi kasashen kungiyar aes da rasha sun caceki ukraine tare da bayyana ta a matsayin wata kasa ta wato da take daurewa rashin zaman lafiya gindi yayin wani taro na ƙara danƙon alaƙa da ƙasashen na aes suka yi a birnin moscow rasha dai na ganin wata sabuwar alakar diplomasiya wato rasha dai na gina wata sabuwar alaƙar diplomasiya da ƙasashen na afirka domin ƙara faɗaɗa ƙarfin faɗa a jinta a yankin ministocin wajen ƙasashen aes na mali wato Nijar da Burkina Faso sun haɗu da takwaransu na Rasha a Moscow a taron da suka yi a ƙasar. kusan kwanaki biyu da gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta kaddamar da sabbin taruka a matakai na gundumomi domin wayar da kan jama'a a ƙasar kan muhimmancin yi wa juna afuwa ƙungiyoyin fararen hula sun soma bayyana damuwa kasancewar ana ci gaba da tsare wasu daga cikin mambobinsu bayan da majalisar sojin ƙasar ta saki fursunonin siyasa da kuma sojoji. Abdu Danneto mamba ne a ƙungiyar farar hula a jamhuriyar Nijar ya mara tsokaci. akwai abokanmu kamar ire-iren su musu cangari wanda man azatin cikin harko masu za a fara sakuwa to sai allah ya samu a sake su ba a yanzu muna jira ai kamar harko ne aka yi muna jira a zo gare su su ma mun san sha allahu ana sallamar su saboda da iri ɗaya ce da waɗancan har da yake akwai ɗan bambanci na laihunan da suka kai su ba wai shiru ba ne maka yi a'a kasan aka ce an hwala aiki to a bari haka ga an kai karshe in yanzu minista ya ce wanda ya kamata ya saki ya saki tunda ai har su ma sauran waɗancan akwai waɗanda ba a saki ba kuma ba shiru ba ne muka yi in ma haka ta faru muka ga an jima ba a sako su ba to za mu masa tuni za mu magabata tuni da cewa waɗannan abokai namu kamar yadda waɗancan suka hito su ma ya kamata su hito abdu dan neto guda daga cikin 'yan fararen hula a jamhuriyar nijar kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na radio france international akalla mutane talatin aka kashe bayan wasu barayin shanu sun kai hari a wani gari da ke arewacin sudan ta kudu kamar yadda wani jami'in yankin ya bayyana hau wahalar gwangwazo ta hada mana rahoto rikici tsakanin manoma da makiyaya ba sabon abu bane a sudan ta kudu to sai dai wannan hari na zuwa ne a daidai lokacin da ake zaman dardara kasar saboda rikicin siyasa jami'in yankin ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp cewa gungun matasan dauke da makamai sun sake kaddamar da hare-hare a garin na Nom. kwana guda bayan harin farko ko da yake jami'an tsaro da matasan yankin sun yi kokarin kare jama'a amma matasan suka mamaye su a ranar larabar ta gabata ne dakarun tsaron sudan ta kudu suka sanar da fitattakar barayin shanun waɗanda da ke addabar yankuna a kasar to amma a yanzu sun sake kashe mutane talatin yayin da sama da arba'in suka jikata wasu kafafen yada labarai na cikin gida sun rawaito cewa waɗanda aka kashe din yawancin su 'ya'yan ƙungiyar ne amma EFP ba ta kai ga tabbatar da hakan ba cikin shekaru biyar da su Sudan ta kudu ta shafe tana fuskantar yakin basasa alƙalima sun nuna yadda mutane dubu ɗari hudu suka mutu gabanin ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya a shekarar dubu biyu takwas wadda ta kai ga kafa gwamnatin haɗaka tare da kawo ƙarshen zub da jini Akalla mutane talatin aka kashe bayan barayin shanu sun kai hari a wani gari da ke arewacin Sudan ta kudu kamar yadda wani jami'in yankin ya bayyana. Rikici tsakanin manoma da makiyaya ba sabon abu ba ne wato a Sudan ta kudu. Mahukuntan Libya sun rufe ofishin kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa fiye da goma bayan tuhumar su da yi wa ƙasar zagon ƙasa ta hanyoyin wato hanyar taimakawa baƙin haure. masu neman yi musu kaka gida ƙungiyoyin da matakin korar ya shafa sun hada da ƙungiyar likitoci ta msf da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da kuma kwararta ta norway malam hammi suleiman mazaunin ƙasar libya ne a lokacin da wato ya yi aiki da ofishin jakadancin Nijar ya yi mana tsokaci a kai. Akwai matsala ƙungiyoyi yawanci masu kula da baƙi 'yan rani da baƙi 'yan haure suna da matsalar kuɗi na shiga. Tunda Trump ɗin ya hau ya sassoke wasu taimako da dama shi ne ya sa libya ni a tunani na tsaida su saboda duk shekara akwai kudaden da ake zubawa suke zuba ma gwamnatin libya shi bayanin kamar na zargi da suke yi na ana batawa in kun yi nazari ku da kan kun gani ai an daɗe shekaru da shekaru ana hulɗa da su wannan ma'aikatan ne na ƙasashen waje ana hulɗa da su libya tana hulɗa da su sosai ni na yi zama kuma na yi aiki a cikinsu a can libya ma na san duka yadda suke yi akwai kuɗaɗe da dama wanda suke zuba ma libya wanda suke kula da bakin hauren da wanda suke kula da 'yanci ranin duka wannan shekaru da shekaru ake wannan abin ba a bata tarbiyya ba ko ba a yi wani kutse ba sai yanzu ai shi ne ai babu wani abin nan kawai akwai matsalar kuɗi ne akwai matsalar masalaha ne tsakanin ita libya da abin nan su wannan zargi ne aka musu na yadda za a yi a fita Malam Hammi Suleiman kenan mazaunin kasar Libya. Mayakan M23 da ke samun goyon bayan Rwanda a gabashin Congo sun janye daga wasu muhimman wurare a Walekale a wani wuri mai muhimmanci kenan da suka kwace iko da shi a baya ana ganin janyewar a matsayin wani yunkuri na kyakkyawan fatan tattaunawa ta zaman lafiya da za su shiga da gwamnati mako mai zuwa tun a watan janairu ne mayakan na m23 suka kwace iko da manyan birane biyu a gabashin congo abinda ya haddasa mutuwar dubban mutane tare da raba dubban ɗaruruwa da mahallansu gwamnatin congo dai yana shirin tattaunawa da m23 karan farko a birnin doha a ranar tara ga watan afrilu da muke ciki labaran na zuwar muku ne daga nan sashen hausa na radio france international kasar china ta sanar da lafta harajin kashi 34 kan kasar amurka a matsayin martani dangane da harajin da shugaba donald trump ya sanya wa kasashen duniya kasar ta ce a yanzu dukkanin kayan da za a shiga da su kasar ta amurka daga wato nahiyar asiya dole a biya musu harajin da ya kai kashi 34 daga ranar goma ga watan afrilun da muke ciki wannan haraji na kasar china na zama wani sabon abu da ake ganin ka iya ta'azzara dambarwar tattalin arziki da duniya ta fada bayan shugaba trump ya sanya harajin abida shu'aibu ta hada mana wannan rahoto a ranar larabar da ta gabata Trump ya sanar da cewa zai lafta wa China ƙarin harajin kashi 34 akan kashi 20 da ya fara sanya mata a farkon wannan shekarar, abin da ke kawo jimilar harajin zuwa kashi 54. A martanin da ta mayar, nan take China ta dakatar da shigar da kayayyakin amfanin gona irin su dawa da sauran hatsi daga kamfanin C&D da kaji da kasussuwan dabbobi daga wasu kamfanonin Amurka uku. China ta kuma sanar da kayyade yadda ake fitar da wasu sinadarai da karafa da ake amfani da su wajen yin na'urorin zamani kamar wayoyin hannu, kwamfuta da sauransu zuwa Amurka daga watan Afrilu din nan. A wata sanarwa, ma'aikatar ciniki ta China ta ce makasudin kayyade fitar da waɗannan kayayyaki shine don tabbatar da tsaro tare da kare muradai da manufofin ƙasar. An gaida Abida Shu'aibu Baraza. shi kuwa ministan kudin kasar faransa cewa kada kungiyar tarayyar turai ta yi ramuwar gayya kan harajin da amurka ta sanya wa kasashen duniya domin hakan zai shafi nahiyar ta turai a ranar larabar da ta gabata ne shugaba trump ya kaddamar da karin harajin ga kasashen duniya kan kayan da suke shigarwa amurka wannan ne yasa kungiyar ta tarayyar turai ta fara shirin mayar da martani ta hanyar laftawa amurkan haraji to sai dai ministan kudin na faransa ya ba da shawarar cewar kada kungiyar ta mayar da martani sojin isra'ila sun ci gaba da kutsawa tare da mamaye wani yanki a arewacin gaza da nufin samar da sansanin tsaro a cikin yankin ƙari kan wanda ƙasar ta yi a kudancin gaza daidai lokacin da kasar ta yahudawa ke ci gaba da kai hare-hare da wato a yankin na gaza da kuma yake shafar wurare da dama azima bashir aminu ta hada mana wannan rahoto sanarwar da rundunar sojin isra'ila ta fitar ta ce tabbas ta kaddamar da hare a shaja'a da ke gabashin gaza kuma tuni ta baiwa falastinawa mazauna wurin umarnin ficewa cikin salama don samar da tansanin tsaro a yankin tun a alhamis ne isra'ila ta umarci mazauna yankin su face inda aka rika ganin dimbin mutane na daukar ɗaukar su suna fita ciki har da dattijai da majinyata da aka rika dauka a amalanke ko kuma babu Babura saboda rashin motocin safara. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na Radio France International. To madalla yanzu kuma bari mu je ga labaran wasanni kai tsaye ga Nura Ado Suleiman ya shigo. Nura barka da shigowa. Barka dai karibu. To ga dukkanin alamu akwai yiwuwar kungiyar PSG za ta kafa tarihin lashe karin kofin gasar wato league kenan mm. premier ce a raina ba tare da ta yi rashin nasara ko da ana ganin liverpool kamar ta riga ta gama aiki yau wato ita psg tana shirin kafa wannan tarihi ne na sake lashe gasar ta league one mm. ba tare da ta yi rashin nasara ko da sau guda ba A tarihin da babu wata kungiya a faransa da ta taba kafawa mm. a halin yanzu psg da ke matsayin ta daya a teburin gasar kwallon ta faransa ta baiwa monaco kungiyar Musa abdullahi isa da ke biye da ita tazarar maki ɗaiɗaiɗai har guda 21 hmm. abin da ke nufin idan har psg ta yi da tsakaninta da angers a wasan da za ta yi uh, buga a gobe asabar kenan to hakan zai ba ta damar ta riga ta lashe ita wannan gasa duk da cewa akwai ragowar wasanni goma ko goma sha ɗaya da suka rage bayan da ita kuma ta buga wasanni 27 ba tare da ta sha kaye ba. Ma iya cewa ta yi shiga wuri tunda har ta lashe. Warai kuwa to bayanai daga hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai uefa kuwa sun ce an baiwa 'yan wasan real madrid guda hudu damar buga wasan da za su kara da arsenal nan da 'yan kwanaki a gasar ta champions league 'yan hmm. wasan sun samu sassauci ne duk da cewa hukumar ta uefa ta yanke musu hukuncin sai sun biya tara wadda ta kama daga euro dubu ashirin zuwa dubu arba'in waɗannan 'yan wasa kuwa sun hada da antonio rudiga da dani ceballos da kilen mbappe da kuma vinicius junior batun dai wannan murna da suka yi yawa kasan rudiga ko wani gudun kwado da za ka ga yana yi kamar <laughs> kamar yana tsalle eh, yana gala kafa yana yi domin bata mm. abokan hamayya rai kuma ina ga sun je ma har gaban su sun tsaya suka eh. rika tsokanan su suna takalar su da fada lalle gwara a gyara musu zama kwarai kuwa to idan muka leka ingila tauraron manchester city kevin de bruyne ya ce zai rabu da kungiyarsa da zarar yarjejeniyarsa ta kare da kungiyar a karshen kakar wasa da muke mm. a tsawon lokacin da ya shafe yana haskawa city da bruyne ya ci wa kungiyar kwallaye 106 a cikin wasanni 413 da ya buga mata to a bangaren lambobin yabo ko kofuna sha shida ciki har da na gasar premier shida da na gasar zakarun turai guda shi da bruni ya taimaka wa manchester city ta lashe a iya cewa city ta mai komai ta mai komai shi ma kuma ya taimaka mata da wasu abubuwan Eh, to a cikin shekarar dubu biyu da 2015 dan wasan ya kulle yarjejeniya da City bayan da ya raba gari da kungiyarsa ta Wolfsburg a wancan lokaci. Hmm. To har yau a dai Ingilar kungiyar Everton ta yi Allah wadai da sakonnin barazana na kisa da ake aike wa dan wasan ta James takoski da har ma da iyalinsa saboda ketar da yi wa dan wasan tsakiya na Liverpool Alexis mark yayin wasan da suka kara a ranar Larabar da ta gabata. Bayan an buga wasan sa'o'i sai kuma majalisar alkalai ta gasar Premier League suka zauna suka ce ai kamata ya ce jankati ma saboda bayan taske wancan dan wasa da ya to muna godiya nura ado suleiman to barka To sai sharhin jaridu tana Abida ta shigo. Abida barkar shigowa. Barkanka da warhaka karibu. To za mu fara sharhin jaridun na yau ne da jaridar New York Times mm. wadda ake wallafa Amurka. An tafi Amurka kenan. Eh, an tafi Amurka da can za mu fara mm. da ta yi sharhi kan gwamnatin China ta sanar da matakan martani ga jerin harajin da shugaba Donald Trump ya laftawa kayayyakinta hmm. da ke shiga amurka inda yanzu dole a biya harajin kashi 34 akan dukkanin hajjojin amurka da ke hmm. shiga kasar ta nahiyar asiya daga ranar goma ga wannan wata na afrilu wata wanda zai kai kayan amurka ya tanaji jakar harajin da zai da ita wato new york times ta rawaito cewa nan take china ta dakatar da shigar da kayayyakin amfanin gona irin su dawa da sauran hatsi da kaji da kasusuwan dabbobi hmm. Hmm. daga wasu kamfanonin amurka uku a cewar jaridar china ta kuma sanar da ƙayyade yadda ake fitar da wasu sinadarai da ƙarafe da ake amfani da su wajen yin na'urorin zamani. Har karafa ba a bari ba ke Eh duk ba a bari ba ai suna da amfani. Hmm. Daga Amurka bari mu tsallaka Najeriya da jaridar Premium Times wadda ake wallafa a ƙasar da ta yi sharhi kan a yayin da gwamnatin tarayya ke kammala shirye-shiryen raba kuɗaɗe kai tsaye ga ƙananan hukumomi 774 na ƙasar. Eh, ita kuma hukumar yaƙi yaƙi da cin hanci da rashawa ICPC ta bayyana shirinta na fara sa ido kan yadda ake amfani da kuɗaɗen. Premium Times ta rawaito cewa hukumar ta bayyana hakan ne a yayin kaddamar da wani taro a Abuja hmm. inda shugabanta Musa Aliyu ya nanata muhimmancin da kananan hukumomi ke da shi wajen samar da muhimman ayyuka ga jaba'a. har yanzu muna najeriya amma da jaridar daily trust wadda ta yi sharhi kan akwai fargabar cewa farashin man fetur na iya kaiwa naira dubu daya eh, kan kowace lita biyu bayan karin farashin mai da kamfanin man fetur na najeriya nnpcl ya yi a cewar jaridar lamarin ya zo wa 'yan najeriya ne a cikin bazata domin an fara aiwatar da wannan karin na baya-bayan nan ne a ƙasa da sa'o'i 24 bayan da shugaba ƙasa bola ahmed tinubu ya sanar da sabbin shugabannin hukumar gudanarwar kamfanin mai na ƙasa wanda yanzu haka ana sayar da lita guda akan naira 950 a gidajen sayar da man na nnpc daman man yana ta dai hawa yana ta sauka a kusan daga shekarar ta wuce zuwa yanzu eh to yanzu ana ce akwai ƙarin naira 25 hmm. to a nan kuma kafar kafar yada labarai na Al Jazeera daga cikin labaranta ta ce akalla Falasdinawa 112 ne aka bayar da rahoton mutuwarsu a hare-haren da Isra'ila ta kai a hmm. sirin Gaza a ranar da ta gabata. To muna godiya Abida Shu'aibu Baraza da sharhin jaridu. To madalla. RFI mazauna garuruwan da ke babban birnin tarayyar abuja a najeriya na ci gaba da kokawa dangane da halin ko in kula da gwamnatocin da ake yi a kasar ke nuna su inda aka bar su suke rayuwa cikin matsanancin rashin ababen more rayuwa yayin da ayyukan ci gaba da ake samarwa ke tsayawa a iya cikin birane wakilinmu ismail karatu abdullahi ya haɗa mana rahoto akan wannan ƙananan hukumomi shida ne ke babban birnin tarayya abuja kuma dukkaninsu galibin ƙaruruwan da ke ƙarƙashinsu na fama da wannan matsala ta ƙarancin ababen more rayuwa na fara da ƙaramar hukumar tsakiyar abuja comrade john jimmy ɗaya daga cikin mazauna garin gishiri da aka rusa wani ɓangare a kwanakin baya ya bayyana min halin da suke ciki. A community din a gishirin inda ma an zo an yi demolition cikin gishirin ma ba ruwa mai kyau da gaza ce gwamnati nan ta tana da ba asibiti ba abubuwa da yawa kan ka duba cikin federal capital gabaɗaya gwamnati ta sa wasu ministry a cikin FCT wanda ya kamata wayannan ministry nan da an ɗauke su a kai su wasu kauyuka development ta je gurin ba wai a tara a tara wasu ministry a cikin garin Abuja ba. agwalada wadda ita ma na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin abuja wani mazauninta muhammad awwal ya ce duk da an fara ganin sauyi karkashin wannan gwamnati amma har yanzu da saura dan a da sam Allah ba hanya amma yanzu da Allah ya sa wannan bawan Allah ya zo an fara tada babban hanyoyi ana yin sababbi kamar irin su ƙauyuka gaskiya abin bai fara kaiwa can ba irin su dobi su cecayi su ina ne duk ƙauyukan gwagwalla ne amma gaskiya irin wannan dai ci gaban dai da ake tunani bai riga ya kai can ba dan mu ma kanmu da muke gwagwalla ba mu fiye cewa muna abuja ba sai dai mu ce muna gwagwalla ba ruwan sha wutan lantarki ma babu asibitocin ma da ake magana ma yanzu haka ana kan yajin aiki saboda rashin kulawa na gwamnati nasiru suleiman ɗaya daga cikin shugabannin wani gari da ake kira gurdi karkashin karamar hukumar abaji da rashin hanya ta sa suka mance da sauran muhimman matsalolin da suke fuskanta ya bayyana min cewa wannan hanyar na ita ta fi damu mu sosai domin in dai ga wannan hanyar duk wani cigaba da ake magana akan sa zai zo a cikin kwanciyar hankali cikin karamin lokaci da rashin hanyar shi yayi komai mu a wurin in damuna ta yi tsakani na da Allah muna da wannan rafi da ake kira zangwalami wannan rafin yana addabar mutane fiye da dukkan tunanin mai tunani kuma tsakani na da Allah wannan wurin karamar hukumar da nake ga maka da karamar abaji kan abaji ba Abuja Abuja ce RCT ba wai labari ba to ko me gwamnatin Abuja ke yi wurin magance waɗannan matsaloli da garuruwan ke fuskanta a wani taron manema labarai ministan abuja yinson wiki ga abin da ya ce daga cikin matsalolin da muke fama da su akwai siyasa muna siyasantar da komai kuma wannan na daga cikin dalilan da suka saka ayyukan ci gaba ba sa kaiwa ga mutanenmu a kan lokaci amma karkashin wannan gwamnati za mu yi duk mai yiwuwa wurin ganin cewa mun dawo da ƙwarin gwiwar mutane akan gwamnati da ayyukan ci gaba a ko'ina waɗannan matsaloli na rashin ababen more rayuwa na daga cikin dalilan da suka sa 'yan asalin abuja ke ci gaba da neman ganin an samar musu da jiha domin suna ganin ta haka ne kaɗai ayyukan ci gaba za su wadata a garuruwansu ismail karatu abdullahi abuja arfa hausa A ranar Larabar makon nan ne shugaban Amurka Donald Trump ya labta haraji kan abokanan hulɗarsa wato sauran ƙasashen duniya. sama da ɗari lamarin da ya haddasa fargabar kazancewar yakin kasuwanci a duniya ko yaya wannan jerin haraji zai shafi kasashen nahiyar afirka akan haka ne michael kudison ya tattauna da masanin tattalin arziki dr aminu idris harbau na jami'ar ilimi ta sa'adatu rimi a jihar kano da ke najeriya wanda ya fara da bayani akan dalilan da ke sanyawa a sanya haraji. E, amma yanzu tun da shi Trump ya sa haraji ne akan kayan da suke shiga Amerika. bari mu kalli dalilin da yasa ake sa haraji a kayan da suke shiga ƙasa ba wanda suke fita ba. To kawo mana dalilan. To akwai dalilai guda uku manya. Dalili na farko shine idan ƙasa ta fuskanci ƙananan masana'antunta suna mutuwa. To suna tana son ta kare su daga hamayya ko gogayya da manyan kamfanoni da suke ƙasashen waje. To sai ta zo sai ta ɗaga harajin kayayyakin da suke shigowa da kasashen waje domin ta kare waɗannan masana'antun nata suke cin gida su samu dama su dago dalili na biyu wanda shine shi kuma idan ƙasa ta fuskanci cewa tana da rashin aikin yi saboda mutuwar masana'antu wanda suke ba ƙananan masana'antu ne amma masana'antu ne saboda gogayya da kasashen waje mm. sai ya zama kamfanoni suna ta mutuwa to sai ta lafta haraji da duk kayan da ke zuwa irin wanda wannan kamfanin yake yi abu na uku shine idan ƙasa tana son ta fuskanci abubuwa da yawa suna shigowa ƙasar ta to dama ta same ta ko da ta ƙara harajin still dai kayan za su shiga ƙasar to tana son ta kara haraji domin ta samu kuɗaɗe a hannun wannan kayan da suke shiga kuma yan ƙasar ta za su iya saya To baya ga waɗannan ƙasashe da ke fito na fito ta fannin kasuwanci da juna watan ƙasashen China, eh. Amurka, Canada da eh. sauransu. Eh. Wane tasiri ne wannan haraji na Trump zai yi ga ƙasashen nahiyar Afirka? Eh, to dama idan ka kula mu ƙasashen Afirka aikar kamar mu kwanda sharan Turai ne da Amerika. Kusan duk abin da muke amfani da shi Turan su suke yin shi. Mu abin da muke kai musu za ga Roma Terrace ne. wato kila ta wuce man fetur ba gold shi ma gold din zaga ba refined man din ba shi ma man fetur din kila ba ba wanda aka tace ba danyen sa ake go gold din ne ma danyen gold din muke kaiwa idan gyada ce danyar gyadar muke kaiwa ba mai muke kaiwa komai in kwakwa ce kwakwar muke kaiwa danya to wasu na cewa china za ta iya karkata a zuwa nahiyar afirka ko kuma wasu kasashe masu tasowa idan har harajin ya mata yawa tana ganin ba za ta iya cigaba kuma hakan zai sa kayayyaki su yi ƙasa a nan wata nahiyar afirka kenan to kai ya kake ganin wannan hasashe nasu duk da dai wannan matakan da suke dauka suna ganin abubuwa ne zai taimake su wannan matakan da suke dauka zai taimaki kasashe da yawa including har da kasashen mu na Afirka kuma kamar yadda na faɗa ma Afirka dama mu kwandon shara ne kawai mm. kowa ya kwaso shara sa mu yake zubarwa akwai yiwuwar idan suka karkata suka dawo lallai a samu kayayyaki a da sauki a Afirka mutuwar da kamfanoninmu suke yi za su ci gaba da mutuwa idan aka yi haka shawarar da zamu ba gwamnatocin afirka su ma su latta irin wannan harajin su latta irin wannan harajin wanda shi zai samu su ma su samu su kudaden hakan ya zo ya sa su ma kamfanin su taso amma idan suka suka bude suka dauke harajin to wannan kayayyakin za su flow in africa wato za su zo su cika kasuwanninmu na afirka wanda mu kuma ba za mu iya gogayya da wannan kasashen na china ba to wani mataki kenan kake gani ya kamata gwamnatocin afirka su dauka idan hakan ya kasance to ya kamata yan afirka su dau darasi daga wajen trump san cewa to Afirika afirka ma ta yin afirka ce to bai kamata kamfanonin kasashen waje su zo su kashe afirka ba ta duba idan abin da za ka iya sarrafawa a cikin ginka ne misali shinkafa toilet paper Um, tsinken sakace michaelin da man shafawa da duk irin waɗannan waɗanda mu za mu iya su a cikin gida hmm. bai kamata mu buɗe wa kamfanonin china su shigo najeriya su shigo afirka su zo su su ta kawo mana sarrafafun kayansu. tubuna to muna godiya kwarai da gaske dakta da wannan gudunmawa na gode ne ma kwarai da gaske To a gaida Dr. Aminu Idris Harbau kenan da Michael Kudisan. To labaran kenan sai dai kafin mu salama bari mu ji garshen muhimman kanun su. Tun da faru kun cewa bayan kisan gillar da wasu 'yan bindiga suka yi wa mutum sama da 40 a jihar Plateau ta Najeriya rahotanni na cewa har zuwa yau ana ci gaba da tattara gawarwakin waɗanda aka hallaka a daji. Ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar na ci gaba da nuna damuwa kan ci gaba da tsare mambobinsu bayan gwamnatin mulkin soji ta saki fursunonin siyasa da sojoji. Wani harin barayin shanu da aka kai Sudan ta kudu ya hallaka mutum talatin. Kasar China ta sanar da lafta harajin kashi 34 kan kasar Amurka a matsayin martani dangane da harajin da shugaba Donald Trump ya sanya da ya jefa duniya cikin dambarwar tattalin arziki.